Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. An kaddamar da gamayyar siyasa ta Obasanjo da ke muradin kawar da APC da PDP daga madafun iko a dubu sha tara, yayin da aka iso da gawo tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alex Ekweme don biso. Binoy kuma an kafa dokar hana yawon dare a Boko bayan kashe Fulani matafiya shida da kona gawarsu. Da za a samar da na'urar girbi ta zamani da manoman shinkafa sun cika Najeriya da abinci, in ji shahararren manomin shinkafa Habibu Bantaje. In baka da abin yanka sai ka nemi mutum ne ya zo ya yanka da hannu ya tara idan aka same ta an kama manomi sauki a nan da a ya yanka shi ya buga sai dai dora buhu kawai sai gida karamin jakadan Najeriya Saudiya Sani Yunusa ya ce an hana mata sanya niqabi yayin shiga ofishin jakadanci a Jidda don tsaro Allah ubangiji ya dora mana wannan nauyi mu kare dukkan muradun yan Najeriya tsaron su da jinin su. maganar sha'anin shari'a ko kuma abin musulunci mun bari wa malamai kungiyar Amnesty ta cicciki sojan saman Najeriya da zargin kashe mutane masu arcewa daga fitinan manoma da makiyaya rundunar ta ce sam ba haka lamarin yake ba nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Tangali a jihar Gombe, Malam Abdu da Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna, ga Sarkin Tangali. Zamantakewa mu wanda dama tuntuni muke da shi a arewa kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ni a matsayina abdububa mai tangle shugaban sarakuna na kristoci na jihar arewa da abuja ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo 'yan wanmu na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni ina so mu gane mu arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abin da ya kama na gaskiya ne a fari gaskiya kar mu yadda mun son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasanmu najeriya gaba daya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi mu falka don kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son ƙasar nan ta dawo mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu ce don wane ya bata kenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba. Shi ko Sheikh Babanti ne cewa yi. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ketarawa ba in ji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ƙetarawa shinge mai wuyan ƙetarawa wanda in mutum ya ƙetara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yaumin zai masgaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke ba masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani wajibinmu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalar da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka yi sami cece ku ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikinsu ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske kowane addini yana da ka'idoji da gida ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke kasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area. Jalla muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.